yanzu dare ne na asabar shi daga watan rabi'in thani hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na talatin daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu an sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi ne hikiba ya ɗauko zango da zamani da fage da duk wani rikita-rikita ya samo asali a wannan al'umma namu na musulunci kunga daga rasuwan annabi zuwa shekara hamsin da ɗaya to nan ne aka yanke ma duk wani fitina a cikin addinin nan cibiya fitina na rashin son juna rigima na neman abin duniya fafatakan neman mulki miyagun aƙidu da suka taso suka zame ma al'umma alaƙaƙai da a wannan lokacin ne za ku yadda idan kuka yi waiwaye ko ka tuna abubuwan da muka karanta a nan na fitintunin su musailama da su asudul ansi da ire-iren su waɗanda suka yi da'awan annabta shin wannan da'awan annabtan da suka yi sun yi ne domin su dace da yardan allah a lahira kowa ya san ko dai neman kuɗi ya kai su ko neman mukami ya kai su ko neman fice da ɗaukaka ya kai su ko kuma raini ne ga wanda suke ganin shine jagora a tunaninsu sun fi shi cancanta da dacewa sun fi shi iyawa da gogewa da ƙwarewa saboda ka su bari su fito su bayyana nasu bajintar daga nan suka haifar da rikita-rikita cikin al'umma suka haifar da buɗe manya-manyan ƙofofi na maƙiya addinin Allah suka iya shigo ma addinin a inda a baya ƙofofin rufe suke ba sa iya tunkara ma inda suke daga nan miyagun aƙidu suka fara samun gindin zama irin hawarijinci ƙadariyanci mu'utazliyanci jabariyanci murji'anci rafidanci da duk wani harka ta shedan a lokacin sai ta baza komanta aka ƙyanƙyashe kwan kuma 'yan tsakin suka baza a duniya su ne yau suka zama musulmi da musulunci da kasashen musulmi alakakai fitinin ke cin maji namiji kuma da cinye mace ba wanda ya kubuta daga wannan bala'i to shi ne malam alhamis ya ce to a tsaya fa a kallo wancan zamanin da abubuwan da suka tattara a cikin shi domin a iya gyara wannan zamanin da muke ciki a yau fitina mafi girma cikin al'umma wanda wannan fitina musibarta ya fi musiban khawarij su ne musiban shi'a sau da khawarijawa ba kasafai suke ƙarya ba suna yi don ba waliye ba ne kun gano wannan amma a nasu tunanin duk wanda ya yi kafiri ne to amma su shi'a an gina addininsu ne akan ɗan karen ƙarya za ku yi da wannan maganar a irin abin da muka karanta daga jiya zuwa yau kaɗai ku ji abin da muka karanta ma a baya da abubuwan da shekun albani ya karanta kafin mu ma'ansa karatun littafin a cancan baya na irin ƙoƙari da himma da gina addini da sayid na abubakar ya yi amma ba cewa suke banda bata addini ba abin da ya yi waɗannan yaƙe yaƙi da muke jin na abubakar ya yi tun daga waɗanda suka yarda suka yi da'awan annabtan ƙarya har kawo zuwa ga waɗannan arna na farisawa da rumawa da sauran maguza wanda ke tsiwon kawo hari na abubakar bi sai tattake su amma shi a suke sha ba fa abin da yi hasali ma wai zamanin shuru ya zauna umar ma da ya zo haka zamanin ya zauna shuru haka aka zauna haka zamanin sayyidina usman to wannan za ku bi ku fahimci ƙarerayen mutanen nan kuma wai a yau cewa suke su ne ma suke harkan musulunci addini ma sai an bi ta hannunsu ne za a gane shi anya wannan babu fitina cikin wannan harka kuwa allah maɗaukin sarki ya kiyaye za mu tashi inda mala ya ce mimman sharaka fi ma'arkati yarmouk min kibari sahaba daga cikin waɗanda suka shiga cikin wannan fage na gwabzawa da gwagwarmaya a wannan yaƙi na yarmouk ga suka ma haka akwai abu obai da tabunar jarra abu obai da tabunar jarra a yakin yarmouk kamar yadda za mu zo za mu ji ya fara ne a matsayin shi na soja a matsayin shi na ɗaya daga cikin kwamandoji ƙanana a ƙarƙashin jagorancin khalid ibn walid an gani a haka ya fara amma yakin na zuwa ƙarshe kuma sai juyi aka juya mulkin sai ya zama yanzu abu ubaida ta ibn al-jarra shine babban komanda khalid kuma ya koma karamin komanda an fahimta to da abu ubaida aka yi yakin yarmouk zubair ibn al-awwam da az-zubair dan awwam wa Abdullahi ibn mas'ud wa abu darda wa abu huraira wa shirhabil ibn hasana wa amr ibn al-as wa abu sufiyan bin harbin wa yazid bin abi fiya wa ikrimatu bin abi jahalin waɗannan duk da su aka yakin yarmouk man fahimci wannan da kyau ku kuma cikin waɗannan ba mutum ɗaya da shi'a ba su tsine ma albarka ba mutum ɗaya da 'yan shi'a suke ƙauna abu ubaida annabi cewa ya shi amintaccen wannan al'umma ne az-zubair bin al-awwam annabi yace li kulli nabiyyin hawari wa hawariya az-zubair bin al-awwam dan lele dan ni kashe ni manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud annabi yace ce man kana yaqra al-Qur'an falyaqra ala qira'ati bin umm abdi. duk wanda zai koyi Qur'ani to ya je koya a wajen abdullahi dan mas'ud to shi da ire-iren shi wajen daraja irinsu abu darda dattawa malamai jajirtattu sojoji masu da'awa daga cikin sahabbai su abu hurera duk 'yan shi'a tattake su suke suka zage suka ci mutuncinsu waɗannan mai suka rage manzan Allah akwai abin da suka rage ya saura ya kingi daga cikin gayyan tafiyan manzan Allah babin da suka rage shi'a ba alheri ba ce Allah ya raba mu da fitinan shi'a waqa'at Yarmuk. mala yace bari a shiga cikin gogormayin kai tsaye wayya yakin Yarmuk din nan ne ya kasance kana adadu musulmi na saba'ata wa 20 alfan mala yace adadin waɗanda suka gwabza wannan yaki na Yarmuk. mutum dubu ishirin da bakwai ne a ɓangaren sojojin musulmi dubu ishirin da bakwai wa adadu jeshin nasara su kuma adadin sojojin kiristoci a wannan yaƙi ishirin wa mi'ata alfin mutum dubu ɗari da ishirin ne kaga kalla sun ninka sojojin musulmi sau biyar inda za ka fahimci wannan idan da za a zo a ce a ware ne kowane kafiri ɗaya kowane musulmi ɗaya kafirai biyar za su taron mashi ku gano wannan haka yakin yake fa biyar da ɗaya biyar da ɗaya inda aka ware aka zai zama wa arsalal umara ila abi bakarin yu'lamunahu bima waqa'a min al-amr al-azim sanda aka fito wannan yaki suka gane adadin kafiran nan ya ninnin kasu, sai suka aika ma sayyidina abubakar suna sanar da shi irin al'amari mai girman da ya wakana kai al'amarin nan ya girmama anya yakin nan ko zai yiwu kafiran nan sun ninka sun raba sun fi mu adadi mai yawa wa talabu minhum madadan suka nemi sayyidina abubakar ya ƙaro ɗauki fakataba ilaihim sai sa takarda ya rubuta ya aika masu cewa a wa kunu jundan wahidan ku haɗu ku zama runduna ɗaya domin rundunoni ne aka naɗa wani komanda nan komanda can komanda can ƙarshe aka ce duk su taru su je yakin to sai aika masa ya ce ku cure waje ɗaya jagora ɗaya wannan shine salafiyanci sanda al'umma suka fara fuskantar matsala lokacin ne suke mai haɗewa amma kalli irin salafiyancinmu sanda muke fuskantar matsaloli sannan muke kokarin mai rabewa an gano wannan anya ina tambaya salafiyanci ne ake kuwa ya kamata a gaya ma musulmi gaskiya sau da waɗannan da ake cewa su ake bi bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai mun da ji abin da aka faɗa mana jiya ko? ku ji na yau don allah za mu aje wannan ne mu koma muna bin wasu karti kawai don muna tsoron kasu zage mu su ci mutuncinmu ko don muna son a sa mu cikin wawa tsakani da allah maki gaskiya in mun je lahira mu ce mu allah ne kuna tsammana akwai mutumin da ya isa mu ji tsoron shi wajen faɗin gaskiya a duniyar nan a wannan lokacin da allah maɗaukin sarki ya taimaki ahlus sunna gwamnati ta daka sura kan boko haram ta murkushe su gwamnati ta juyo ta daka sura kan 'yan shi'a ta danne su a lokacin da ta shaƙe wuyan ɗariƙa-ɗariƙa ba ta iya motsi don allah ba a wannan lokacin ne ya kamata awalu suna sada kai ba an rage mana aiki wai a wannan lokacin ne kuma wai wani zai gani shi fa ba zai iya yin addini ba sai ba wani anya wannan musulunci ne anya jama'a mu ji tsoron Allah ko mutanen da suke cewa hadisi ake koya musu kuma sun fi kowa ƙarya a duk garin wannan anya musulunci ne anya jama'a abubakar gume na ce mana karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi don me in muna karatun ba za mu rika auna karatun mu a kanmu ba sai mu rika yin karatu muna ɗiban ma'anan shi muna zuba ma wasu so su amfana mu mu kona kanmu yanzu wannan abin da abubakar ya faɗa shin ba irin halin da so suka shiga ne muke ciki yanzu ba a lokacin da jam'iyyun adawa suke ganin zamani ya kai gaba za su iya nasara in sun ware ba sai sun haɗu wane ya haɗu da shi ya haƙura da shugabanci wane ya haƙura da kuɗi wane ya haƙura da mukami wane ya haƙura da matsayi iri kaza duk suka zubar da mukamin su komo suka haɗe waje ɗaya sun yi nasara ko ba su yi ba a ba daidai wannan lokacin ne su ko masu addini suke cewa in ba su rabu ba su kuma ba za su yi nasara ba kuma a cikin majan can ba ayan wa ta simo ko ɗaya daga Allah amma a cikin musulmi kuma suke da ayoyin wala ta kono kalladina tafarraqu a cikin mu take wa tasimu bi hablillahi jami'an a cikin mu take wala tanazu fatashalu a cikin mu take in ka fara lissafin ayoyin haduwa da barazanan da Allah yake masu rabuwa duk mun haddace su mun san su mutum biyar za su kama musulmi daya an aika ma abubakar ana neman ƙarin sojoji wai ya ce su haɗu to in sun haɗu za su ƙara yawa ne za su wuce 27,000 ne su zama 220 amma bari mu ji hikiman shi ya ce a mai uwa kono jindan wahidan ku haɗu ku duka ku zama runduna ɗaya fa'antum ansarullah ku sani ku ne mataimaka Allah wallahu yansuru man yansuruhu Allah zai taimake wanda yake taimakon shi ne kenan yawa tarin dukiya tarin tattali barazana da cika ido ba shi allah yake kallo ba Ko da ba ku da tattali ba ku da dukiya hannunku ba ku da adadi mai ɗimbin yawa ba ku da duk abin da waɗancan ke da shi inda kun tsaya da gaske allah za ku taimaka to yana tare da ku wa ya man ya duk wanda ya kafirce ma Allah duk wanda ya butulce ma Allah sai Allah madaukin sarki ya tabar da shi walam yu'ta mithlukum an qilla ce kai ku sani irin ku da aka tarbiyance ku akan imani na kwarai ba a nasara akan ku wai saboda karancin ku walakin min tilka'iz dhunub kai za a yi nasara a kanku ne in kun tunkari zunubi fahtarisu min ha kai ka tsantsan kai baya-baya da zunubi in dai kuka tara zunubi mutuncin musulmi ya zama banza wofi a wajenku dukiyar musulmi ya zama aikin banza a wajenku jinin musulmi ya zama abin a taka a tattake ba komi billahi al'adun sai Allah ya rusa ku an fahimci wannan da kyau ku ke ku yankali da zunubi ko ya sun maƙala abubakar sannan sai na abubakar ya ce wallahi la nasara an sa shaitan bi khalid bin walid ce ka bar su za mu shagaltar da waɗannan nasara da shaidan yake masu waswasin ganin suna da yawa suna da tattali suna da dabarbarin yaƙi za su iya rugu-rugu da rundunan allah zan shagaltar da su da khalid ibn walid wa ba'asa ilaihi bil iraq abubakar sai ya rubuta takarda ya aika ma khalid lokacin khalid yana iraki kaduma ila sham cewa ya ɗibo gayyen sojoji ya tunkaro sham ana neman agajin shi wa in wasala ila sham fa amiru alal jami' yana isowa sham to an nada shi shine komanda na dukkanin sojojin mun gano wannan da kyau ko akwai yan kananan komandoji shine komanda na dukkaninsu ina fatan mun gano wannan da kyau fastana ba al-mashya bunu jariya al-musanna bunu haritha wata wajaha ila sham sanda zai bar iraki sai ya nada almusanna bunu haritha ya kula da iraki shi kuma ya ɗibo sojoji sai tinkari sham musri'an cikin gaugawa fi tis'atil alaf cikin sojoji dubu tara wa hamsa mi'a da ɗari biyar Wasu turukan ya biyo hanyoyi lam yaslukuha Hadun qablahu hanyar da ba wanda ya taba binta ina yake ta kenan daji iktisar al-tariq ya bi bypass saboda takaita tafiya bai ba hanyar da aka saba ba sai biyan ki saboda ya marmaza ya gaugawan isa fajtabal barayi haka ya rika bibiyan cikin dazuzzuka walƙifas da manya-manyan surkuki da sahara waƙaɗa al'audiya duk inda wani kwazazzabo yake ya yanke shi wa a hada ma'ahu dalilan sai nemi masanin hanya wa huwa nafi bin umair attai shine nafi dan umair attai shine wanda ya san irin waɗannan hanyoyi aka ce ka nuna mana hanyar da za mu bulle mu isa sham cikin gaugawa wakanar ardan wannan hanyar da suka bi yanki ne da yake ma'ashada ma'ashamini ma'ashan waje ne ma'ashatan yanki ne mai kishin ruwa da gaske kalilatalma yanki ne mai ruwa ɗan kaɗan falamma faƙadul ma'a in suka tafiya suka tafiya suka rasa ruwa na ibila sai su soke raƙumi wasa ƙauma fi ajiwa fi halil khail sai a fasa rizabuwan da ke cikin tozan raƙumin sai a ba dawaki ruwan su sha don kasu mutu wawa salafi hamsata ayyamin daga iraki zuwa sham kwana biyar ya iso gari وقد كان قال له أحد الأعراب sanda ya taso zai fara wannan tafiya sai wanda daga cikin mutanen ƙauye ya ce da shi kabla masiri kafin fara tafiyan cewa in an anta asbahata inda shajaratul fulaniya yace in kawaye gari ka iso bishiya mai suna kaza fi yau mai kaza a rana ta kaza na jauta anta wa mamma'aka Allah ka tsira da kai da duk wanda ke tare da kai wa illam tudrikha in ko baka riski wannan shajaran ba halatta anta wa mamma'aka ma'aka duk wanda ke tare da kai sun kalaka dan ba a wuce wannan adadin a wannan hanyar mutane su sha tsafi yake ba tsafi yake ba kaman ka kama hanyar agadas ne ruwa ya kare maka ba ka wucewa ka kai buda sai ka mutu abu ne mujarrar so da zafin rana da ababe iri-iri da ake bukatar ruwan sha yana kare maka an shiga matsala shi ne gaya mashi fa asbaho inda ha, garin allah na wayewa halin na waiga sai ga gashi ga bishiyan faƙalis ya ce inda sabahi ya hamudul ƙaumar sura in garin Allah ya waye duk wanda suke tafiyan dare sai su gode ma wannan tafiyan da suke cikin dare fasara matsalan wannan magana na khalis ya zama karin magana mun gani ba ka gode ma tafiyan daren ka sai asuba ya yi kake gane cewa lallai ka yi abin arziki wa kharaja rajulun min al arab waɗancan kiristoci da za a yaƙi da su sai suka turo ɗan leƙen asiri ya jussu amurar sahaba ya fito ne ya zo ya bincike yadda al'amarin sahabbai yake faƙala sanda ya zo ya kalli sahabbai da kyau ya nazarinsu kun san ba a turo ƙidahu leƙen asiri mai hikima ke aikowa akwai abin da yake kai labari shi kuma ka yi koke da hukumi akwai kalmomi da zai naɗa ne kai maka don hankalinka ya tashi <laughs> mun gane wannan da ke ku hukumi ke da to sai aka aiko mai hikima da ya tsaya su sahabbai faƙala ya ce wajattu kauman san da ya koma wajen komanda sai ce kayan labai ni fa na samu wasu irin mutane ne ruhubanan billeli in dare ya yi ibada kawai suke za su miki karatun ƙur'ani tasbihai da zikirori sallah da kaza ba abin da suke sai wannan a cikin dare fursanan bin nahari in kuma ya yayi to babu jarumai kuma irinsu mun gani jarumai ne da dare da rana kuma fa da dare bin Allah da rana kuma ga jarunta wallahi lau saraka fihim ibn malikihim suka ce kasan Allah da za a samu ɗan sarkinsu zai sata qata'uhu za su yanke hannun shi auzana ko a samu ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkinsu ya zana. larajamu za su jefe shi faƙala laho ƙa'idun rum sai kwamandan rumawa ya ce wallahi la in kunta sadikan ya ce in wannan abin da ka gaya man gaske haka suke gaskiya ne ka zo da shi labatonul ardi khairun min zahariha ya ce ƙasa ta buɗe mu shiga yau ya fi rayuwa ma bayan ƙasa waɗannan mutane zai sun yi takataka taka da mu abin da yake gaya musu kenan wai a waye gari yau al'umman da ke da awon wai sunna suke bi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wai idan ɗan lelansu ko su suka yi laifi wannan sunan laifin suna? amma idan wani abin arziki sunan wannan abin arzikin a shari'a anya jama'a haka sabannin suke eh mutum ya ci mutuncin al'umma masu mutunci da daraja sai ya ce wa a yaba mashi wannan a jinjina mashi abin da ya ma jihadi ya yi jirin yake ya mutu ma ya shiga aljanna ni ku ban san inda ayan take cikin qur'ani ba ina alaran ku ja mana akwai sanda zai yiwu a ce sarkin maguzawa don ya karanta Wallahu a ce ta waye gari ta zama a shari'a don ya gaji ashar liman kuma ya ashar a ce cin da liman ne a ce sadakallahu azi jama'ar annabu wannan zai yi tsakanin da Allah a haka za a rayu a haka za a addini wahana an san abin da yake ba daidai ba ne amma cin da yana goyon bayanmu to kan daidai yake jifa arne ne kirista ne ya kalli sahabai ya ce in ɗan mai gida ya laifi za su hukunta shi in kisa ne za su kashe in yanki hannu ne za su yanki kafiri mai karfin soja irin wannan yake cewa wallahi in gaskiya ka gaya mun in haka abin yake mu mutu ya fi marayu waɗannan sai sun yi ragar-raga da mu duk al'umman da ya zama son zuciya ne a gabansu kamar yadda waɗancan suke allah sai sun kare duk yadda ka gansu kadan ɓata kanka lokaci kawai lokacin karewa ya rage musu allah ba zai bar wannan abun ba kalli wannan adadin zaka je yadda aka yi da su Allah bai bar ba irin wasikan da Abubakar ya rubuta musu kenan ba irin ku ake nasara akan ku dan karancin ku ba waɗancan akwai san cikin al'amuransu su Allah zai fasa su kuma an kuka sa san rai irin nasu Allah zai fasa ku hisa kowa ya gyara kan shi zama mutumin kirki kun dai da sabon suke ku kalli kirkin su yaushe annabi ya bar su amma Allah ya sa musu irin wannan jarabawan sai kai da aka san busa kaho da jal ya bayyana kake wannan zamanin ne ka ce wai zamanin ka zamani mai tsarki ka zo da sarre da kin Allah ka ce kai nasara ba zai yiwu ba jama'a sai mun gyara kuma wai shin wai mun rayu ne mu ci amanan kanmu mu ci amanan al'umma idan yan dariga suke ba daidai ba mu faɗa yan yan shi'a suke ba daidai ba mu faɗa idan yan gwamnati suka yi mu faɗa in masarauta ta yi mu faɗa in kowa ya yi mafaɗa faɗa mu kuma namu ya zama addini sai mu ɓoye cin da ruwan zanzan ne a sha na kowa sai an faɗa kuma kowa sai ya gyara wannan shi ne kiran da malam ya yi muka ansa haka ne kuma har ya koma ga Allah haka yake yana ɓoye ɓannan na cikin shi to Allah sai mun gyara dole kuma ba cewa za mu faɗa mu shiru ba dole sai an gyara ba zai yiwu a ci gaba da wannan cin amanan ba Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin kun da yi shugaban arna ya tsorata ku saboda ya ji yadda iyayen gidanmu suke walamma akabala khalidun Minal al-iraq yayin da khalid ya taho daga iraki laqiyahu rajulun min nasar arab sai wanda daga cikin kiristoci amma larabawa sai ya haɗu da shi kaga jiyan da kuma wai kirista allah wadaran naka ya lalace faƙala lahu sai ce kai ma aksarar rum khalid wai kaga yawan waɗannan rumawa kiristocin nan suna da yawa da yawa da yawa ah! wa aƙallar musulmi na kai musulmi kuma gagansu in eh, hikon ne haka suke ba su da yawa amma wannan yaƙi zai yi kuwa da wannan yanayi waɗancan sun ninka sun riɓa ko kuma 'yan kaɗan faƙala khalidun sai khalid ya ce wailak amma kai kotar da kai a ta hauwufu ni bin ni kake son gabana ya faɗi in tsorata da rumawa innama taksurul junudu bin nasar runduna tana zama mai yawa ne in ta nasara wata killu hizlan in kuma ta watse to ita ce ya karama labi adadin rijal ba wai yawan mutane ba fassara a hausance yawan mutane su ne kasuwa bari mu buga ba a sanin macito ka bari kawai in mun sun watsa mutu mu ne kaɗan in mun watsa su su ne kaɗan ka ci gaban waje kawai wallahi khalid ya ce ina rantsuwa da allah lawadittu annal ashkara bara'a min waje ya ce na yi gurin a ce doki na ashkar ya warke daga rashin lafiyar shi wa annahum addu'afu al'adat mun gani yana da doki ashkar yana a ƙasa ya ce kanas mu farsihil ashkar sunan dokin yakin khalid ashkar kamar yadda dokin iliya yake kwalele kadishta ka fi maji'ihi min al'iraq dokin ya kama rashin lafiya lokacin da yake kan hanya daga iraq zuwa misra ai zuwa sha ya ce hmm. Aida sun san suna da raunin adadi da doki na lafiya lauyaki. yake da sarai raina kansu Wakwalaba hamana kwamandan yakin rumawa shine haman ƙa'idar rum shine kwamandan rumawa sai ya buƙaci an yi ƙabila khalid bin walid cewa yana son ai gaba da gaba da karan batta tsakanin shi da khalid shi labarin khalid din nan yake ji kun gano wannan da kyau ku bai san shi ba amma ya ce a zo a haɗu fakharaja ilaihi khalidu sai khalid ya fito faƙala haman suna hada ido sai haman ya ce mahan sorry mahan na ce haman akwai magana da zai akan haman ne ya ɗauke mahankali. Mahanani mahanani mahana kuna ku hama ne ku asalin sunan mahanani shi ne asalin sunan ba hamana ba ne mahanani na ku akwai tasfifi sai ce inna kada alimna annan lade a harajakun mahanani ya ce mun san me fito da ku min biladikum daga garinku mai nisa aljihadu waljo ba abin da ya kawo ku sai yunwa a dokun kuɗi kudi ya samu a wajen mukun zo ku ciko ko fahalummu ilayya u'tiya kullu rajulin minkum asharata dananir ku zo a lissafa ku kowa za mu ba shi allowance na dinari goma wa kuswatan sannan za mu ba shi tufafi wata aman za a zuba ma abincin shekara wa turji'u ila biladikum ku koma garinku Fa'iza, Kanal, kana al'amul in shekara ta zagayo ba asna lakum bi misliha za mu aiko muku gwargwadon wannan duk shekara za mu ba ku mayin wata kuje faƙala khalidun sai khalid ya ce innahu lammi yukhrijna min biladina ma zakart abin nan da ka faɗa mu ba shi fito da mu daga garinmu ba gayar anna qaumun ka sani mu wasu mutane ne na shirabu dima'a mu mashaya jini ne wa annahu balagna labari ya zo mana allah dama atyabu min damin rum cewa babu jini mai daɗin jinin rumawa faji ina da zalika abinda ya kawo muke nan sojoji masha jini magani mu jini muke sha kuma an ci jinin kun daɗi shi ne muka tabu sun mata faraka sai suka rabu wata nazalar abdal jarumai suka sauko daga kan dawaki wata jawo fil harb aka fara shata fanya da fagen gabza yaki wa kamatul harbu ala sakin yaki ya hau kan korin shi wa aqbalatir rum rafi'atan sulbanaha kiristocin ruma suka daga cross ɗinsu walahum aswatun muz'ija suna yin wani irin sauti mai sosa zuciya karra'adi yadda ka san saukan tsawa walƙasawisa malamansu reverend father walbatarika da sauran malamansu ma'iya waƙa da wa'azi yuharriduhum alal qital suna zabarar da su da tunzara su akan yaki wahum fi adadin wa udda ga su da yawa da tattalin kayan fada lam yura mithluha a wannan zamanin ba taba ganin shiri kamar nasu ba wa hamalar musulmi na alar rom hamlata rajulan wahid musulmi suke kukan kura suke ɗauki baki ɗayansu suka tsunduma cikin rundunar romawa da duka da suka da harbi da tsara wani ma in ya kai tsaran ba za ta yi ba kawai sai dunkula dantsin shi ya dasa ma'arni kulli kawai fan kashafar romu a roma ba saba gani irin wannan ba kafa mai na ci ban baki ba wa farru ainan wasu suka mutu wasu ko suka kama duddigi wanta hatil ma'araka yaƙi ya ƙare bi nasarin sabikin lilmusulmin lilmusulmi na musulmi suke nasara a yinin aka kori wannan adadin duka kan min fi'atin ghalabar fi'atan ta yi sa wallahi adadi ko ba shi ne ba a yi suwanu suna samun kuɗi kaza ba shi ne ba su dai rika lissafawa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan shi ne yaƙin yarmouk waƙa'ati yarmouk kafin mu karanta abin da za mu karanta ana cikin wannan yaƙin rumawa kafin a fara gwabza yaƙi sai ga sako ya zo mu khalid a matsayin shi na kwamandan yaƙi aka za a ƙyanƙya samun shi bai mai gida fa ya rasu ya cewa ce sai na abubakar allah ya mai rasuwa ce ya tabbata ce ya tabbata ce to kai shuru da bakinka kar wanda ya ce kaji kwamanda ku? ga gaya shashasha yana zaune a kujera sai jikin shi mutu shi ya kashe jikin musulmi gaba daya shirin da aka yi ya watsi yasa idan ya zama jagoran ku shashasha ne za ku zama shashashu kuwa kuna fahimtar wannan sai shi kaka ga ma kowa ya ga in ya bari a ga ma kowa yakin su ya kare sannan ka sani kafin fayar su ya rubuta kadda gashi ya ce in kawo maka ya cire ka a komanda ya nada abu ubaida ibn al-jarra ya ce ba matsala shi ma wannan ka shiru kaka gaya kowa sai an gama yakin nan kai ne sai ka ce yanzu ya cire ni cin amanan da za a yi manke nan sai da aka zo nan wajen to kun ji jama'an cire ni shi nan ku je sai ya raba yakin biyu ya zamanto manufan ita ce a gabanka ba kai ba idan ya zama ba manufan ne a gabanka ba tunanin kanka ne wallahi ba inda za ku kalli dai abinda khalidi ne don allah cikin makon da zai wannan an shaya fanya kai wani ba ko zuwa aka aka ce matan shi ta mutu wajen naƙuda shi kenan yakin ya tashi yanzu mama abdullahi ta riga ta mutu kenan jama'a to na roma da ita ba zai ta mutuwar ta ba <laughs> gani ki zage samun namiji idan kuka sa hunsa mushkil to an samu matsala kun fahimci wannan da kyau ku Allah kana sa hunsa mushkil a jagoranci ka samu matsala gashi namiji amma kullum zai ce ka matan shi ta ce mai to kaga an samu matsala da sai ya sauka ita ta yi Allah zai ya sauwaka mala ce ce mawaƙifu butuliya kai bari ku ji matsayi ir na jarinta ir na jarumai kama ikrimatu buna abi jihalin yawmal yarmouk ikon Allah hurjil hayya wa hurjil mayita jaba uban shi sune jagororin kashe da awar annabi shi kuma yau ikirma su ne ɗaga daga da'awar annabi aka yi yaƙi a farkon al'amari kamar musulmi za su ya su tsere ha ikirma sai miki faƙala ya ce ƙataltu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama fi mawaƙin? ya ce kai ni fa na yaƙi manzan da Allah ya aiko shi ke kan gaskiya mu muke kan ɓanna ba ɗaya ba ba biyu ba wa rumin kumul yau kuna kan ƙarya muna kan gaskiya ni in gudun baku ƙarya kuke yi sun mana da sai kirari man yi o alal su suwa za su yi mu baya a kan mutuwa fa baya ho an muhul harisu na hishamin sai baffan shi kanin abu jihar shi ya fara mai mubaya'a wa dararu buna azwar da dirar dan azwar wa ma'ahuma arba'an mi'a min fursanin musulmi a ƙarƙashin wannan bataliyan suna da sojoji mutum 400 wa qatalu qitalan mariran suka yaƙi yaƙi mai sunan yaƙi hatta kutila kasirun minhum sai da kashe mafi yawancinsa kai duka ɗari hudun nan hadda ikirima ba wanda ya sha sai da kashe kaf a wannan yaki kalla ya fara da kafirci ji shahada ya yi yana lahira zai ga za kai uban shi wuta shi kuma yana aljanna Allah ke nan ko? kai ba Allah shi yasa ya ce lutun ziran man kana hayyan kai da kake raye ka yake mawazi wanda ya riga ya tafi kuma wannan shi da Allah wanda bai zo wannan kuma lalurin shi wanda bai balaga ba ina ruwan kai da ka balaga kai dai bi in kake kuma jiki Allah shi kyauta wa kada zakar al mu'arrikhun mala yace hakika malaman tarihi sun ambaci annahum lamma suri'u waɗannan sojojin yayin da aka bibbige da yawa daga cikinsu kawul ma'a sai aka ɗibo ruwa sanda aka ji suna buƙatan shan ruwa fajiya ilayhim bishirba bisharbatin aka zo masu da ƙoƙon ruwa su sha fasara kullu wahidin minhum yu'thiru akhahu ala nafsihi an kawo sai ce kai mawani hatta matu jami'an sai da suka mutu su duka walam ya sharab minhum ahadun ba mutum ɗaya da ya sha ruwan ko mutum ɗaya a je kan da tarihi tabari a hadasu sanda talata ashar walbidaya wani haya duk za ka ji waɗannan bayanan dalla-dalla wa a musulmi na kanisatan yohana a wannan yakin ne musulmi suka kama cocin nan shahararriya wacce ake ce ma cocin yohana faƙasa moha nisfaini sai suka raba ta biyu waje alu nisfaha masjidan rabi suka mai da shi masallaci wani har hal'akar ɗaya ɓangaren kuma kanisa suka ba shi a cocin shi kun gano wannan wasu suka ce ba kanisa ba ne an mai da shi kan nasa ne wajen zuba shara wal masjidu yusammal yawma bi jami'i dimashq wannan cocin yau shine babban masallacin dimashku sham Allah ababe ne guda biyu wanda yahudawan duniya sun yi rantsuwa sai sun cimma manufansa a kai daga ciki sun cimma na farko shine kasan sham na daga kasan da aka yi masa abin da ba su ji daɗi ba a wannan yakin wannan cocin mai dogon tarihi a wajen su yau ta koma masallaci yahudawa sun rantsi da allah sai sun wargaza kasan sha a nan ne suka tsirar da shi'anci shi'anci bai karfi ba suka tsirar da nasibanci bai karfi ba suka tsirar da hawarijinci bai karfi ba ƙarshen sai suka gwara su faɗa su duka suna faɗin suna faɗin sai suka fahimci nan gaba faɗin zai mutu don za a faɗin a gaji a koma a shirya to shine yanzu su da kansu suke bin su da bamabamai suna loda masu daga sama in sun gama da sham dama sun kwantar da iraki sun kwantar da duk wata ƙasa da za ta iya masu barazana target ɗinsu na gaba shine madina ne saboda sun ce banu nadir banu kainuka banu ƙuraiza yankinsu ne na yahudawa da khaybara annabi ya kore su kuma gidan iyayensu da kakanninsu ne ƙasansu ne sai sun an sota shi yasa lokacin da suka kitsa fitinin iraki suka ibi sojoji na amerika masu ɗimbin yawa kaɗinsu yahudu suka jibge su a riyad na saudiya yau shekara kusan 20 da yin wannan yakin ko sha wani abu sun hayayyafa yan suna cewa sai saudiya ta ba waɗannan yara jinsiya ta su ma 'yan ƙasa ne don ana aka haife su da take sai suka tara fitinan dole sai an yi demokaratiyya in ma sun ki wannan su abinda suke so a yanzu an ci sham da yaƙi yanzu ta su ci bala'i na biyu shine ƙasan yaman mafi aksarin mutanen yaman wanda musamman suke kan iyaka da saudiya 'yan shi'a ne da khawarij kuma duk ma'aikata ne da suke samun makamai daga isra'ila da amerika murkushe waɗannan a iya shiga saudiya wajensu abu ne mai sauki kun gano wannan da kyau ku waɗannan abubuwan da ake gaya mutane ba za ku fahimci me yasa kafiran nan suke waɗannan ababen ba sai ana karantar da ku asalin madaran tarihin nan wannan shine za mu zo za ku ji abubuwan da suka faru a wannan fasli na biyu da za mu shiga karatu na gaba a zamanin kalifancin khalifancin na umar abin ya motsa musu ya dame su an caka masu mashi mai zafi a kokon zuciyarsu kuma sun rantse sai sun ɗauko fansa ko ana ha maza ha mata kuwa allah maɗaukin sarki ya samu dace jima ga wasu 'yan bayanai 'yan takaitattu da suka rage wadan karanta don mu ƙara fa'ida a kan yakin nan na yarmouk malai ce kanar wakat yarmouk yoma ne, yakin yarmouk an yi shi ranar litinin kunga a cikin abin da malai ya kawo mana ba a wannan li hamsin madainan min rajabin kwana biyar a cikin watan rajab sata hamsa ashar hijira na da shekara sha biyar warum azyadu min mi'ata alfin aka ce a lokacin sojojin rumawa sun fi dubu ɗari kada salsalo anfusahum sun ɗaura kawunansu da sarka kun gano wannan ɗaurin da suke ɗauri ne iri uku akwai wanda a nan sai a ɗora ma sarka ɗora ma ɗan uwanka ɗora ma ɗan haka haka haka ma'anan wannan shine ba gudu ba ja da baya mala ya ce alhamsatu wasitta mutum biyar ko mutum shida sai haɗa sa a sarka ɗaya fi silsila a kan sarka ɗaya li'alla ya firro don kasu ga bala'in yaƙi su tsere falamma hazimahumullah yayin da Allah ya watsa su kanal wahid ya kafi wadil yarmouk ko wani kwazezan kwazazzabo ne kwazazzabo to idan aka bi ya ja ya fada cikin ramin shi ɗaya ya fada mutum nau za su bi shi faya ka'a man ma'ahu sauran da suke ɗaura a sarka ɗidi zai su bi shi hatta ramadul wadi har sai da suka cika wannan kwazazzaban wastawar hafatahu wancan gaban da wannan gaban suke daidai fi ma kila cikin yadda aka ba da labari wadda satahum alkhair da wake sun karkata ka kai tsaye kawai suna tafiya kan suna wuce rami ne fa wanda aka sa falwaya talatin zai shige amma aka suka dinga fadawa sai da suka cike shi baki da wakila a wani ƙaunar aka ce a rom fi mi'atai alf fi mi'atai alf wa na alf aka ce su mutum dubu ɗari hudu ne dubu ɗari biyu da ɗari hudu su dubu ɗari biyu da arba'in sauri. makatil sojojin da suka zo da su 240 irinsa kai kwata miliyan minhum daga cikin waɗannan sojoji samanu na alf muƙayyad akwai sojoji dubu tamanin da aka ɗaura ƙafafunsu da sarƙa don kasu gudu wa arba'u na alfan musalsal lil maut akwai wanda aka ɗaura ƙugunsu su dubu arba'in don kasu gudu wa arba'u na alfan na bil ama'im akwai dubu arba'in wanda da rawani aka ɗaure su Allah ya firru don kasu tsere wa samanu alfa na rajin mutum dubu tamanin kuma 'yan ƙasa ne su ma aka yi gudu ne kana ƙasa ba ka da abin hawa su fa sun fito wannan yakin duk abin da ma zai faru to ya faru wannan adadin ne suke irgawa musulmi sun kashe musu ko sai sun rama ya da ku san wannan shi yasa in ba ku karanta tarihi ana fayyace muku asalin abin da kenan za ku kasa fahimtar wai ma menene ke faruwa da ku ku yi kasa gane me yasa arnan nan suke shiryo muku yau za a yi muku allura iri kaza za a kawo gudunmuwa iri kaza akwai kaza da kaza za a yi muku za ku sani har abin da ke faruwa da su ko ya faru da su a baya a najeriya sai mun karanta shi a cikin hikima kuma Allah sai san rama amma in muka tsaya muka dage wallahi sai dai sarami waqad taqaddama <clears throat> annal barit labari ya kuma ya gabata cewa dan sako yazo zo kadiba bi mauti siddiq cewa sayyidina abubakar fa ya rasu wal muslimuna musafuna rum yawmal yarmuk, a sanda sakon yazo zo musulmi sun yi sauko yakin ma ba fara ba ana tunkarin arnar rumawa wa anna khalidan katama zalika alal muslimin khalid sai ya ɓoye wannan maganin bai gaya musulmi ba li Allah ya ka'a wahan saboda kar ya sanya masa rauni an gano wannan kar ya suke sanya masa rauni kuma an cire shi a matsayin kwamanda ya ƙi ya faɗa so da in ya faɗa sai sun samu rauni mun gano wannan idan ka samu wani jajirtaccen jarumi a cikinku sai matsala ya faru ƙoƙari kuke sai sanda ba wata matsala kaf sai ku adresin matsala in kuna cikin matsala kuka kalli wani jarumi a cikin kuka ce ku taɗiye shi ku sai kun watse baki ɗayanku ba a haka khalid akwai waɗanda suke jajircewa a yaki ba sa tsorata don yana nan ka kwatanta in za ku tafiya cikin dare a wajen da ake tsoro kai matsoraci ne shi ma matsoraci ne kun haɗu gobe za ku wuce sau da kowa yana jin me motsin junan in ka kalli wanda yana nan shi ma fa matsoraci ne inda za ce kat ku duka za ku yi <laughs> to amma cin da kuna tare ba wanda zai ji shi'a wannan yana gani yana jin ɗan ƙarfi-ƙarfi saboda wa ne shi ma yana jin ƙarfi-ƙarfi saboda wa kuma ka kalla ko da daddare ne kana tafiya a daji in kai da matanka ne idan fa tana tafiyar nan saboda kai ne to amma kai kuma kana tafiyar nan cinda kana da abokin tafiya ko ka san ya ce amma tana taimakon ga da wani karfi a ranka kai shine ce hunna libasul lakum wa antum to shine ce wa anna khalidan ta zalika alal muslimin li alla yaqa wahan falamma asbahu yayin da garin Allah ya ware an gama watsa kafire kaf ajila lahumul amr sai gaya masu cewa abubakar ya rasu wa kala ma kala ya gaya masu duk abin da aka aiko mai na saƙo cewa yanzu ni ba ni ne komanda ba abu ubaida ne sun mashara abu ubaida fi jam'il ganima wata ha nan da ne koma ya raba ganima shi ya zama cikin sojoji aka ci gaba da yaƙi har ya mutu tsakaninmu da Allah mu za mu iya wannan eh ba za mu iya ba to da son zuciya Allah ba za mu iya ba sai ka ce wake kafi karfin ka zawa gama ka bi shi wasu shahada yau mai idin ta'ifatin min a wannan yakin waɗanda suke shahada akwai shi bun abi rabi'a al-makhazumi da ikramatu buna abin jahalin wa abdurrahman bin awam aku azubair sai amir bin abi a bin abi waqas sa'ad bin abi waqas sai abu darda shi ma wannan yakin ya rasu mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan sun yi shahada a wannan yaƙi na yarmuk to sai malamai suka saɓani suka ce shin yaƙin can na farko ne ake ce mashi zata salasil koko wannan yaƙi na Yarmuk. sau da yaƙin yarmuk ne suka sa sarka sai malamai suka ce a yaƙin duka guda uku za ta salasil ake ce mashi saboda shi wancan ruwa ne a wajen ake kiran shi za ta salasil inda kwazazzaban da aka yi wancan yaƙin na farko da khalid ya zo wannan shi kuma sarka ne na zamanin annabi shi ma ruwa ne a wajen shi yasa yaƙin guda uku duk suna ce masa za ta salasil to amma wannan ya fi shahara da yakin yarmouk ta zamanin annabi ya fi shahara da zata salasil sai kuma shi wancan yakin da muka karanta a baya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace alfasul fasli na biyu khilafata amirul mu'minina umar bin al-khattab radiyallahu anhu khalifancin sayyidina umar yanzu waɗannan abubuwan da saidina abubakar ya yi gudunmuwa ne ga addini ko koro su addini ne eh to amma 'yan shi'a makiya annabi kullum abin da suke nuna mutanensu da suke batawa suke batarwa cewa suke yi aisa dina abubakar gaba ɗaya ba abin da suke ma addinin allah tambayin da za ka yi masa anan da kai da babanka mai kuka yi ko kuma Mu gano wannan cewa kai matan 'yan shi'a sun yi zanga-zanga a kaduna cewa wani sojoji sun masu kaɗi na sha to za mu ne ta tadda mu je mu Ka ji kafara da take mutu'a yau ta samu mutu'a a arha wadda ke complain jama'a kun gano wannan da kyau ku kuma ɗan shi'a ne zai faɗi magana mu mu yadda in ɗan shi'a zai faɗi magana mai yadda shi ɗan ma ya faɗi sai mu yadda ba min sanati salata ashar ila salata ishirin hijiriya kai sai na umar shekara nawa yi shekara goma za mu tattauna wannan shekaru guda goma shekaru biyu na sayid abubakar gyal kaji abin da yi wadda jini shekara goma sayid na umar dan khattab allah ya ƙara mashi yarda malai ce gashin fida da sharan fage sai allah madaukin sarki ya kai mu ranar alhamis mai zuwa nan za mu warware wannan shimfiɗan mu samu mu ji menene ake son a gaya mana nan gayin da khalifancin sayyidina umar kai kun ga abin da zai faru a wannan rana mu kanmu sai mun ji canji a cikinmu don su ake zuciyan kowa a nan mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu lalle mu ji cewa zuciyarmu za ta karfafa cewa musulunci a ƙasan nan da izinin Allah zai koma kamar zamanin dan fodiyo amma ka je ka zauna ka zama babbal mashirmanci a cikin gari zuciyarka ta mutu ka zo ka ji mazaji za ya aiki billahi al'adun munan kaɗai mun isa mu samar da revolution a ƙasar nan in mutum takwas za su iya kafa jam'iyyar da za ta mulki kasan nan shekara kaza wallahi mu mun fi su yau ko mun fi su imani ko mu ne ma muke tare da annabi muhammadu idan mene za mu ji tsoron wani abu ba za mu iya ba? wallahi za mun ma iya mun gama ke za wanda yake ji zuciyar shi ta mutu Daga ya koma gida ya kwanta ya ta kuka hatta ya atiya hul yaqi har mutuwa ta zo mashi mu yanzu muka fara in ma an buge wani wani ya miki in an make wani wani ya miki in an kama wani an ɗaure wani kawai ce ba matsala ci gaba an gano wannan da kyau ku ma wani harkar ba gudu ba ja da baya na rantse da Allah sai mun gyara musulunci a ƙasar nan da izinin Allah mu za mu yi koko ƴaƴanmu ne koko jikokinmu ne amma Allah ka shaida mun sa ɗigon dan ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum